hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da sha shida ga watan february shekara ta 2014 wannan shine kaset na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun mukaddimar hamawiya mukaddimar da a doktor hamad ibn abdul muhsin tuwaijiri ya yi littafin fatwal hamawiyatul kubra wallafa a sheikh a shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullah karatun da sheikh muhammadun awwal adam al'albani babban malaminmu na hadisi da fikihu da tarbiyya a nan garin zaria ya kasance yana karantarwa kafin karshen rayuwarsa muna fata allah ya mushi rahama da gafara allah ya karbi shahadarsa shi da ɗansa abdullahi da matarsa ummu abdulbar idan jama'a basu manta ba cikin wannan karatu muna ta bin wannan doguwar mukaddima da ainihin wato doktor toyejiri ya ma ainihin wannan littafi na fatwal hamawitul kubra shi littafin fatwal hamawitul kubra asalinsa fatawa ce aka aikowa malam ibn taimiya daga garin hama na ƙasar suriya a inda ake sa game da ayoyi waɗanda suke bayyana siffofi na kabariya na allah madaukin sarki da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka zo da bayanai makamantan waɗanda ke cikin ire-iren waɗannan ayoyi ana tambayan malam ibnu taimiya yaya ya kamata a fassara waɗannan maganganu yaya ya kamata a yi mu'amalance su a inda muka ji ibnu taimiya ya yi ta kwararo maganganu tun daga ayoyi da hadisai da maganganun magabata daga cikin sabai da tabi'ai da manyan malaman ainihin salaf da kuma wasu daga cikin ma da ake ganin a sha'ira ne ko kuma waɗanda suke da aƙidoji karkatattu game da sifat ya yi ta kawo maganganunsu don tabbatar da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗannan ayoyi a fassara su waɗannan karattuka ga baki ɗayansu babban malaminmu a sheikh muhammadu awwal adam al'albani rahimahullah ya karantar da su a cikin kasusuwa masu awa ɗaya da rabi sama da guda casa'in a inda kuma ya dawo ya fara wannan mukaddima wadda a yanzu muke ƙoƙarin ƙarasa ta insha Allah a wancan karatu da muka yi mun kwana ne a inda mala yake cewa wa fi hadhihi al-asma'i sara ila sultani wa hasahu ala qital tatar a waɗannan lokuta ma'ana yana ta tarihin irin rigingimu da matsalolin da aka shiga na faɗa da rikici da yaƙe-yaƙe tsakanin al'ummomi na musulmai a ɓangare guda da kuma wasu waɗanda suke iddiyayin musulunci su ne tar a ɗayan ɓangaren a inda muka je ibn taimiyya shine ya kasance mutumin da ke ainihin wato ƙara wa sarakuna ƙwarin gwiwa akan su tsaya su tsare haƙƙin al'umma da ke kansu na tsare musu jininsu da mutuncinsu da addininsu da garuruwansu sannan kuma shine yake kwaretar da sojoji a kansu dage wajen neman ɗaya daga cikin darajoji guda biyu ya zama kamar shine shugaba a cikin al'umma gaba ɗaya na ainihin wato shugabancin yakin da kuma shugabancin idara ta al'umma a lokacin ne yake ba mu labarin cewa ibn taimiyya a wannan lokaci ya tafi zuwa ga sarki wa hassahu ala qital qatar yana mai kwadaitar da wannan sarki akan cewa lallai dole ne a yaki waɗannan mutane tatar fa ajabahu ila zalika ya amsa mishi akan haka wa kana yahlifu lil umara'i wan nasi annahum la mansuruna ibn taymiya ya kasance yana rantsewa mutane da su da sarakunan nan da Allah yana rantsewa da Allah cewa lalle Allah zai baiwa al'umma musulmai nasara fa yaqulu lahu al umara'u har sarakunan suke cewa da shi kul insha Allah ka ce insha Allah ka dinga wato togaciya da insha Allah fa yaqulu insha Allah tahqiqan la ta'liqa yace ina zan faɗa insha Allah ne dan tabbatarwa ba wai dan rataye magana ta da insha Allah ba ma'ana kamar yadda insha Allah take a cikin faɗar Allah cewa la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina wannan insha Allah ce tahqiqan ba wai Allah yana faɗa ne a matsayin wato yana allakawa ba allakawa shine rataye maganar da cewa sai in kaza ya faru to an aka ce kaza kaza insha Allah ma'ana in Allah ya nufa to amma a cikin ayar wannan insha Allah tabbaci domin Allah ya riga ya hukunta ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki cewa ga abin zai faru lokaci kawai ake jira haka a cikin irin addu'ar da mutum yake misali ta shiga makabarta da ake cewa assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun bana ji akwai wanda zai tunanin cewa insha Allah wa nan talikan ya ai ko domin kowa dai zai mutu din kuma sai ya riski waɗannan magabata daga cikin mamata to shine ma'anar insha Allah tahqiqan la ta'liqan ina fata mun gane wa kana yatlu ba'd al-ayati fi dhalika sai dinga kwararo musu ayoyi game da haka dama ibn taymiya kamar yadda zahabi yake faɗa yace ban taba ganin mutumin da ya kai ibn taimiya saurin kawo ayoyi wanda za su goyi bayan matsalolin da yake faɗa ba yana cikin magana nan da nan kawai zai ta kwararo ayoyi da hadisai da maganganu na magabata kamar yadda ka gani dai a cikin ɗabi'arsa a wannan littafi kafin a ankara kawai za ka ji yana hujja ne da nasoshi na ainihin ayoyin ƙur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu wanda su goyi bayan abubuwan da yake faɗa na ra'ayoyinsa ko fatoyinsa da haka nan take sai ya kwararo musu ayoyi mabambanta waɗanda suke tabbatar da abin da yake faɗa musu cewa lalle Allah zai taimake su lalle haka Allah yau mumini alƙawari wa qad hasala inda nasi shubha to amma kuma sai aka samu wata shubha wato wani taraddudi wani rashin yaƙini ya shiga cikin zukatan mutane wa taraddudun fi qitalihim da kuma mutane suna ganin anya ma yaƙi ta tarkuwa suna kaiwa su kawo wajen tunanin to ma a yaƙi waɗannan mutane don fa cewa suke su ma musulmi ne yanzu ma je mu tsaya mu musulmai su ma musulmai mu yaƙi junanmu ala ayi shay'in yuqatilu mutane suka fara tunanin akan me za su yaƙi fa inna zahira minhum huwa al-islam kuma abin da ya bayyana game da al'amarin ta tare shine cewa musulmai ne fasara a shekul islami wa azala hadhihi shubha nan da nan ibn taymiya yayi gaggawa ya kawar da wannan shubha wa awdaha lin nasi annahum min qubayl al khawarij alladhina qatalahum as sahaba radiyallahu anhum ibn taymiya ya bayyana musu cewa ai waɗannan mutanen suna daga cikin nau'in khawarija yan tawaye waɗanda sahabbai suka yaƙa a farkon musulunci da zamu iya tunawa cewa a zamanin sayyidina ali musamman an samu ƙabiya daga cikin abubuwan da suka kirkita wannan zamani a siyasance akwai matsalar kawarija su ne tawagar mutanen nan da suke ganin sun fi kowa imani su kaɗai ne musulmai suka fita daga cikin musulmai suka koma harura suka kafa gari nasu na musulmai masu irin wannan aƙida tsantsa suna karanta ƙur'ani suna tauhidi suna sallah suna azumi suna kiyamun laili suna kuma kafarta dukkanin musulmai suna halasta jinin dukkan wanda baya cikinsu da jinin shi da iyalan shi da dukiyarsa cewa ta halasta kuma su ne suka kashe sayyidina ali din shi kan shi su ne kuma suka yi kokarin kashe wasu bayan Allah waɗanda ba waɗannan ba a takaice dai an ta yi rigingimu da su an ta ainihin wato yin ɗauki ba daɗi da su irin su ne suka zo mana a wannan ƙasa tamu da sunan boko haram mutanen da suke ganin cewa kowa ba musulmi ne sai wanda ya imani da mummunar fata wasu abinda kawai za su yi ma shine za su zo su gaya ma wannan fatawa in ka bi shikenan ka tabbata ga musulmi a wurin su in baka bi ba kenan wasu suke sun tsaye ma da hujja jinin ka ya halasta to sai ibn tamiya yake musu bayanin cewa ai waɗannan ire-iren mutanen nan ne waɗanda har ya tabbata hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka kalli sallar su sai ka raina taka in ka kalli azumin su sai ka raina azumin ka in ka kalli karatun alqur'anin su sai ka raina na alqur'anin amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga jikin baka ta yadda bayan ta fita za ka duba jikin baka ba za ka ga alamar inda aka saka ta aka ɗana ba saboda saurin fitarsa daga musulunci da kuma yadda in sun fita ba sa barin wani abu ragowa ya murku na mil islam suna fita daga musulunci ka duba irin wannan tashbihi fitar kibiya daga jikin kwari saurin fitarta da kuma yadda in ta fita ba ta barin wani abu na burbushin alamunta manzo Allah ya kai matuka wajen iya kwatance da yi wannan kwatancen sallallahu alaihi wa alihi a takaice ibn timiya ya tsaya yau mai mutane wannan bayani mai gamsarwa daga nan mutane suka fahimci ya eh, lalle waɗannan tata duk da suna kururuwan musulunci tunda suka kawo musulmai farmaki suka kuma nuna dukkan musulmai ba akan gaskiya suke ba sai su babu shakka dole ne musulmai su tashi su kara kansu daga waɗannan mutane wa qala lahum bi kulli quwwatin wa azima ibn ya faɗa musu da dukkanin ƙarfin zuciya da niyya izara idza ra'aytumuni min dhalika al-jali ay min janibi tatar wa ala ra'si mushafun faqtuluni yace inda za ku ganni ni ibn taymiya a cikin bangaren waɗannan mutane kuma ko da za ku gana ɗaura alqur'ani a kaina faqtuluni ku kashe mana duk wanda kuka gani kaiwa matuƙa ne wajen kwatanci duk wanda kuka gani a bangaren sunan jama'a ku kashe shi kawai intaha magana da ya dauko daga ibn taymiya ta kare wa bi hadha zalama wujida ladai ba'dun nas daga nan ne abinda aka samu na shubaha a wajen wasu mutane sai ya gushi? wa qawiyat azaimuhum niyyata ta karfafa wa talaba minhu sultanu an yakifa ma'ahu fil ma'arika sannan sarki ya nemi cewa ibn taymiya ya tsaya a kusa da shi a wurin yakin faqala lahu shaykh ibn taymiya yace da shi as-sunnatu an yakifa ar-rajulu tahta rayati qawmihi abinda ya tabbata a sunna shine kowane mutum ya tsaya a ƙarƙashin tutar mutanen garinsu ko ƙabilarsu ko 'yan uwansa wa nahnu ma shi shami la nakifu illa ma'ahu haka mu muna tare da sojojin ƙasar sham ba za mu tsaya da kowa ba sai su wannan yana ishara zuwa ga abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikace sanda aka je yaki tun daga kan yaki na farko shine yakin badar to aka zo rarraba runduna aka raba ne dangane da ainihin wato kabila kabila ko gari gari ko makamantansu ma'ana a ce nan bangaren mutanen kabilan khazraj ne nan aus ne nan kaza ne domin kowa ya fi sanin junansa a cikin waɗannan sannan kuma wannan zai sa ainihin wato a samu ke shiga juna wajen wajen ainihin taimakon juna da taimakekeniya wajen yakin wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine ibn taymiya yake nuna musu duk da muna cikin tashin hankali din nan ba za mu manta da yadda ka'ida suna take ba akan komai kaga wannan ma yana da matukar muhimmanci mu ɗauki darasi daga nan cewa duk yadda al'amari ya juye yadda rikici ko tashin hankali ya samu mutane kar su manta da su waɗanne ilimi kar su manta da asalinsu kar su manta da abin da aka san su da shi kai bin taymiya ya ce wa sarkin nan ba zai tsaya kusa da shi ba a yayin da irin wannan idan wani malami ne sai ga ai daraja ce ya dawo kusa da sarki musamman kuma sarkin ya zo ne daga misra daga cibiyar daular musulunci ta lokacin wadda take misra babban sarki ne mun ji a baya cewa dama wakilai ne sarakunan suke da su kamar gwamnoni ko kantomomi a garuruwa irin ainihin wato dimashq din a lokacin irin sha, da aka sarkin ya zo da kanshi bayan ibn taimiyya ya je ya mishi nasiha ya gayyato shi cewa lallai ya zo ya kare mutanen ƙasar sha daga afkawanta ta to wannan abin da ya mishi shine yasa ya to sannan kuma da ya zo ya buƙaci ibn taimiyya ya tsaya kusa da shi a cikin rundunar yaƙi amma ibn taimiyya ya ce ba zai yiwu kaga wannan abun kwaikwayo ne da farko bayan kasancewar babban malami irin wannan a ce a gan shi a fagen fama da shi ake yi ba wai zai tsaya a gefe ne ko kuma ya je ya zauna a cikin zauren shi kawai yana jan tarbi ba ya kamata duk abin da ake na alkhairi a dinga ganin malamai kenan kan gaba ko mun wahalar shi ko mun kuncin shi kuma yadda ake ganin yana da hadari ga rayuwa ko lafiya ina fata mun gane wannan wa aftan nasa bil fitri muddata qitali to wannan qadiya ta faru ne da azumi na ramadan za a yi yakin ne ga shi mutane suna cikin azumi sai bin kimiyya ya bada fatawa cewa mutane su sha ruwa a karya azumi a ci abinci a rama daga baya muddata qitalihim gurgudan tsawon kwanakin da za a yi ana wannan yakin aqbala lin nufusi wa awdaha hadha amaliyan yace kuma haka zai sa jukkuna su fi jin ƙarfi kuma ya nuna musu haka a aikace fakana ya duru alal umara'i wal jundi Zaka ka yi kasance yana kewayawa wurin sarakuna da sojoji wa ya kulumin shai'in ma'ahu fi yana cin abin da ke hannun shi kama a ce gyada ko wani abu haka da mutum zai ɗin dinga ci ana gani don a tabbatar baya azumi wa ya kulu yana cewa innal fitra aqwa lakum shan ruwa ya fi muku karfi ya fi dacewa wa ya ta'awwalu fi ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama fi gazwatil fath haisu asbaha muftara yana fassarawa ma'ana yana hujja shine ma'anan ya ta'awwal yana hujja da aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka ce yayi a yakin fatu makka wajen ainihin wato da ya shiga yana aisu asbah muftaran yayin da waye waye gari yana ainihin sharwa to hadisin da yazo game da ainihin wato al ifar cewa ya halasta masu azumi amin masu yaƙi su karya azumi su sha ruwa lokacin jihadi alimamu imamu tirmidhi shine ya ruwaito shi ya mishi babi cewa babin da ke bayani akan rangwame ga mayaka su karya azumi domin su ji karfin yaki a cikin sunan ɗin shi amma hadifin bai inganta ba gaskiya tirmidhi ya ruwaito shi daga malamin su dan Sa'id Sa'id malamin malamai shi kuma ya ce daga Ibn lahiya Ibn lahiya kuma al'amarin shi bayyananne ne ga malaman hadisi cewa ba a karban hadisinsa da haka wannan bai zama hujja ba nan. wala Allah sai dai a ɗauko umu na ainihin abubuwan da suka tabbata a cikin ƙawa'id na shari'a cewa wanda zai tafiya gama gari aka ce ya sha azumi saboda ya samu ƙarfin tafiyarsa ba tare da ya galabaita ba wanda ya ga zai iya to yayi yi haka aka rawaito cewa a cikin sahih bukhari da muslim a ruwaya ta ainihin jabir dan abdullahi ya ce muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mu suna azumi wasu suna shan ruwa mai azumi baya ganin mai shan ruwa cewa rago ne shi kuma mai shan ruwa baya ganin mai azumi akan cewa mai zafin kai ne baya rangwanta wa kanshi sannan muslim ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce ya ga wani mutum ana yayyafa mishi ruwa da rana ana rana garjin rana ga azumi ya tambaya aka ce ai matafiyi ne kuma yana azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa min albirri asiyamu fi safari baya daga cikin biyayya Allah yin azumi alhalin tafiya ma'ana yin azumi ga irin wannan mutumin da ba zai iya ba amma ga irin waɗancan da a cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga suna azumi kuma manzo Allah bai hana su ba to su kuma wa anta sumu khairul lakum da ka gwargwadon kowane ɗaiɗaiwan mutum ko kuma abin da malaman da suke wajen suka ga shine zai dace da fatawa a daidai lokacin gwargwadon abin da za a ba mutane kenan ma'ana tafiya ta kama ku ko wata hidima ko wani abu da zai zama akwai kunci a cikin yinsa lokacin azumi to sai a duba a ga meye abin da ya fi dacewa asali yin azumin shine ya fi saboda alfarmar wata saboda da kuma da mutum ya rama a bayan ramadan ba zai samu alfarma ta wannan watan na ramadana ba misali ɗaure shaidanu da kuma ninninka ladaddakin ayyuka da ɗaukaka daraja da yin gafara a kwanakin goma farko da yin rahama a goman biyu da shigar da mutane aljanna 'yan tasa daga wuta a goman ƙarshe kaga duk wannan falalar ba za ta tabbata a wajen ramadan ba da samun layatul kadiri a mara na ƙarshen na goman ƙarshe misali to duk waɗannan falalolin ba za ka same su a wajen ramadan ba amma in ka rama zai zama zimmar ka ta barrantu da haka wanda zai iya yi asali ya fi kamata ya yi wanda kuma ba zai iya yi ba to ya fi kamata shi kuma ya sha ruwa ina fata mun fahimci wannan al'amarin azumi ba kamar al'amarin sallah ba ne a ta kasuru ita sallar kasuru babu wani magana zan iya yin hudu kawai rangwame ne ruksa ce Allah madaukin sarki ma bayinsa kamar yadda Umar ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mushi cewa da an ce mi kasuru saboda tsoro yanzu muna cikin aminci sai annabi ya ce mushi ai wannan rangwame ne Allah ya muku ku ci gaba da cin amfani wannan rangwame amma game da azumi to abu ne wanda yake sai an duba yanayi daga ibnu taymiya a matsayin shi na mujtahid kamar yadda zahabi yake faɗa yace ibnu taymiya ya cancanta ya zama mujtahidi saboda dukkanin siffofin mujtahidi sun tabbata a wajen shi Ya ce, ina ganin kamar na takaita ma wajen ba da labarin irin siffofin nan da suka tabbata gare shi Ya ce, mutane ba sa mana adalci in ji haɗi. saboda masu ƙaunar shi sai su ce ba na faɗan darajar shi yadda ya kamata maƙiya kuma su ce na ziga shi fiye da yadda ya kamata ya ce wa ƙadƙa sai tumin kilar ƙarfai ne ce na sha wahala a hannun duka ɓangarorin guda biyu masoya suka ga abin da a biya rubuta a kai bin tamiya sai ce ya rage kai kana ɗalibin shi kamar ka za a ce iya abin da zaka faɗa kenan akan malam ibn tamiya su kuma makiyan suka gani su kuma sai ce ya cika ya kuruta shi ta haka al'amarin ya kasance jama'a na'am hadisi da yake magana kuma wannan bayanin azumi cewa karshen wata goma karshe yan shi da wuta yan tawar da wuta ko kun ce na hadisi ya inganta ne hadisin bai inganta ba ko Allah ba san cewa bai inganta ba astaghfirullah gaskiya hadisin da yake cewa za a yantawa goma ƙarshe ko da kuma goma tsakiya rahama da goma farko goma farko rahama goma tsakiya gafara goma ƙarshe yantawa hadisin bai inganta ba jazakumullahu khairan wa alaikum assalam wa eh, ya halatta matafiye ya wuturi sunan rawatib su ne matafiye zai daina yin su na alkasa ne mara ok gaskiya ban iya tuna haka abin yake ba amma jazakumullahu khairan ah, malam samir ya kawo hadisan a ƙarshen al'imam na littafin shi dai akan azumi ko a cikin hadisai waɗanda ake abin nan bayanin suke bayanin falala azumi wanda ba su inganta ba na'am to ne sai ce a to wannan shi ne hujja game da abin da ibn taymiya yayi a nan a aikace ibn taymiya ya ga a matsayin shi na musaidi ya ga dacewar cewa wannan yaƙi da za a yi lalle bari mu ci abinci saboda mu samu karfin da za mu iya fuskanta wannan abokan gaba daga baya ma zo mu rama za ka yi ba da fatawa kuma a aikace aka ga yana cin abinci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a fatuhu makka din sa aka kawo mishi nono ne ko ummu salama ta kawo mishi ko asma'u ɗayan cikin su ya daga ya sha kowa yana gani ranar arafa don a gane cewa mai aikin haji ba zai azumi ranar arafa ba duk da falala azumin ranar arafa to wanda yake a mawkifi na arafa din ba zai yi azumi ba azumin ya shafi waɗanda suke gidaje ne da garuruwansu waɗanda ba sa cikin harami na aikin hajji wallahu ta'ala a'lam wabtada'at al-ma'arika shikenan aka fara wannan yaki wa kanat dairatu fi an-nihayati lil-muslimina daga ƙarshe dai al'amari ya zama cin nasara ga musulmai wa azzallahu jundahu Allah ya ɗaukaka darajar sojojin musulmai sojojin shi Allah kenan wa kana li shaykh al-islam fiha a'zamul mawaqif ya zama ibnu taymiya ya samu babban matsayi a cikin wannan yaki wahiya hiya ma uifat bismi maaikatu shaqhab an san wannan yaki a cikin tarihi da sunan marikatu shakhab mali ce ka duba tafsil hadhihi al-ma'rika fil bidayati wan nihaya ka duba bayani dalla dalla game da wannan yaƙi a cikin albidaya bidaya nihaya juz'i na goma sha hudu shafi na ashirin da uku zuwa ashirin da bakwai wa dole islam da littafin dole islam na alimamu zahabi shafi na ɗari uku da tasa'in da tara zuwa ɗari hudu wa uqudud dariya ta ibnu abdulhadi kenan a shafi na ɗari da saba'in da biyar zuwa ɗari da saba'in da bakwai da kuma zailu mir'atil gaman na ainihin yunini a cikin juz'i na ɗaya shafi na tamanin da biyar wannan littafin duka za ka ga labari dalla-dalla na abin da ya faru cewa an wayi gari ranar asabar in ba na ban manta ba kamar yadda ruwaya ta zo kamar da ibn eh, kasirin ya yi bayani mutane suka tashi cikin tashin hankali cewa ga tatar nan sun kewaye gari haka aka fito aka yi ta shela mutane suka ta ɗauko makamansu aka fita aka je aka ja daga aka tsaya aka yi jawabai aka yi fareti aka rarraba makamai aka yi wa'azi aka koya wa mutane dubba na jihadi kuma ibn taimiyya da sauran wasu malamai daga cikin ɗalibansu su suka ta yin wannan aiki sannan aka rarraba mutane zuwa runduna-runduna aka aje su a strategic wurare aka zo aka yi ta wannan yaƙi wajen kwana uku a yi a tsaya a yi a kai farmaki a kawo musulmai an kashe mutane sosai da malamai da sarakuna da sojoji a kowane bangare daga baya dai a ƙarshe bayan kamar kwana uku allah cikin ikon sai wa musulmai nasara suka afka waɗannan shaidaru tar, suka yi kata-kata da su aka kashe su da yawa ibnu kasirin yake cewa a kashe abin da ba wanda zai iya kirgawa sai Allah bi adadin la yuhsihi illa Allah ya da kyau mutane su je su karanta waɗannan littafai don su ga tafasil na wannan yaƙi ibn taimiyya ya kai ya kawo wajen shiga wannan ainihin wato yaƙi an ba da labarin cewa kafin a fara yaƙin ya tsayaye wata addu'a ta musamman wadda ake ganin kamar cikin karamomin shi Allah ya amsa wannan addu'a ne Allah ya baiwa musulmai nasara a wajen domin musulman ba su kai shiri da yawa da ƙwarewa a wajen yaƙi kamar waɗancan ɓangaren ba amma an gan shi ya tsaya wata addu'a ba a ji abin da yake faɗa ba an dai ga ya ɗaga hannu ya ɗaga idan shi zuwa sama yana ta addu'a sannan ya kutsa cikin wannan yaƙi tun ana ganin mutane zama ƙura ce kawai ake gani da kuma ƙara na takubba da ƙyalƙyali na haɗuwarsu da juna da ƙara na mazaje da kabarbari na ainihin wato sojojin musulunci da kuma jini da ke zuba ta ko'ina yaƙi ne aka yi sosai mummunan yaƙi Da daga nan kuma bayan an gama yaƙin ibn taimiyya suka dawo gari tare da sarakunan nan aka tare su mata da yara da tsofaffi ana ta musu waƙa da murna da yabo ibn taimiyya aka zo har gida kwana da kwanaki ana zuwa ana mai godiya ana mishi murna ana yaba mishi mutane daga ko ina ƙauyuka da birane manya da yara al'amarin shi ya ɗaukaka fiye da masu masarakunan da suka yi a cikin wannan harka a sarkin ya zauna a garin suka yi ta ainihin wato kai kawo akan gyara wasu abubuwa a wannan har azumi ya kare har sai da aka yi sallar idi ma tare da shi a dimashku sannan ya koma ƙasar su ta misra to yakin dai labari ne mai tsayi amma a takaice shine wannan abin da ya faru sannan anan malam zai kawo mana bayani akan ɗaya daga cikin abubuwan da ibn taymiya ya na jarunta a wajen yake cewa ya qul ibn abdul hadi a cikin dai al-uqud dariya ibn abdul hadi yake cewa fi dhikri badi mawaqif ash-shaykh al-butuliya fi hadhihi al-ma'rika inda yake ambatan wasu daga cikin jaruntan ibn taymiya a wannan waje yace walaqad akhbarani amirun min umara ash-shamiyina zu matinin wani daga cikin sarakunan mutanen kasar sham wanda yake ma'abocin addini ne addini shi karfi wala hajjati wa sidiki lahajatin da kuma gaskiyar zance ma'arufin fi daula an san shi a cikin al'amarin gwamnatin nan bai faɗi sunan shi ba ma ya faɗi wannan sufofin don tabbatar da cewa magana babu kare a cikinta qala yace qala li ash malan yace mini ya'ani shaykhul islam yana nufin ibnu taymiya yawmal liqa ranar da za a yi wannan yakin wa aljama'a ne. a lokacin rundunar guda biyu suna kallon junansu babu abin da ke tsakankanin su in banda dan fili haka yace ya fulan ya kaiwa ne auqifni mawqif al-maut ibn tamiya yace ku tsai da ni a daidai inda mutuwa take ma'ana a sa shi a cikin rundunar farko farko wanda za a fara kashewa ka ji kyakkyawan ko cikakken koyi da magabata kenan ba haka aka sha jin labarin sabai suna yi ba wani ya rike yan dabile a hannun shi ya ce ya tambaya ina ne aljanna a ce ga nan da ka shiga cikin jihadin nan sai ya watsar da su kawai da biyan nan ya auka ya je sai an kashe shi wani ya dinga tunanin da maya da rai kwaya ɗari a kashe shi a ƙara kashe shi a ƙara kashe shi ta ta hanyar ɗaga kalmar Allah wani a kashe shi ya je Allah ya tashe shi ya tambaye shi me kake so ke so nake a dawo da duniya a ƙara kashe wani ya zo jihadi a bashi ganima ya ce baya son ganima shi so yake kawai a soke shi daidai nan a kashe shi duk waɗannan labarai da mun san su ingantattu ne haka sabai suka kasance mawaƙif na jihadin su wani kuma in yarsa shahada ya ta bakin ciki yana kuka yana tsine ma rago cewa Allah wadaran uwar rago kamar Khalid dan Walid kenan ko wanda jikin shi ba a iya sa hannu ya biyu haka sai an tarar ya tsinsan taba tabo na suka ko sara ko cizo ko ya kushi amma kuma yace ganin zan mutu a daki irin mutuwar tsohuwa to haka sahabbai suka kasance da haka kaga wannan to ibn taymiya wato shine ya kai matuƙa kenan wajen koyi da salaf koyi da salaf ɗin shi kawai ba wai ɗan galawardo ne ko barin gemu ko sallah da ajinu ko kuma yin addu'o'i irin na salaf da ƙin salatul fati ba har a wurin dabi'u da jihadi da take-take da komai kaji anan nan ya ce a tsaye ni daidai inda mutuwa take su sarakunan sojojin ai sun san inda mutuwar take sun san sojojin da ake sa ran su za a fara kashewa yace ku tsai da ni auqifni mawqifal maut qala fasuqtuhu fi muqabalati al'adu to kaji mawqifal maut din kenan sai na kai shi gaba gaba inda yake yana kallon abokan gaba sune ne gaba wahum munhadiruna a lokacin da abokan gaban suke ta gangarowa kasaili kamar ruwa kamar an gama ruwan sama yana gangarawa cikin kwata taluhu aslihatuhum makamansu suna walƙiya min tahtil gubari ta cikin ƙarƙashin ƙura almunaqidu alaihim ƙura da ta tashi ta lallabe su saboda yawansu saboda su da gudun da suke yi akan dawakai da kan kafafunsu ƙura ta tashi ta lullube su da haka baka hango komai sai walƙiyan ta kubba da kansakalai a cikin wannan ƙura amma ibn tamiya ya zo shiga sahun gaba a wannan wajen jama'a ku duba irin wannan jarunta thumma qultu lahu sai na ce da shi ya sayyidi hadha mawqiful maut nace mishi Allah shiga mata malam to ga wurin mutuwa na ga matakin mutuwa na wa hadha al'adu kuma ga kanan ga abokan gaba wa kad aqbala tahta hadha hadhihi al-ghabar ga abokan gaba na sun taho gaba na sun taho a cikin wannan ainihin kura faduna kama wa ma turidu ga kanan ga abin da kake nema shahada kake nema ko to ga kaga ta nan ila an kala sun mahalar kitalu bainana wal iltihamu ibn abdulhad ya ce har zuwa dai inda wannan soja yake bani labari ya ce sa'annan sai yaƙi ya faru tsakankaninmu wal iltihamu kuma aka katame da faɗa ma'ana aka fara sara da suka da duka da kai tokari da abin nan wa ma uttu ra'aituhu ce daga nan ban ƙara ganin ibn timiya ba hatta fataha Allahu wa nasara ha Allah ya mana buɗi ya bamu nasara qala yace wa idza ana bi shaykhi wa akhihi sai naga can na hango ibn taymiya shi da dan uwan shi yasihani bi a'la sautaihima suna ainihin kwarma ihu da muryarsu mafi karfi tahridan alal qital suna ainihin kwadaitar da sojoji akan yaki suna ba su mora kenan ko suna ƙara kirari suna ƙara zugugur sojin musulmai wa takhwifan lin-nas min al kuma suna tsoratar da mutane daga gudu daga ba da baya wannan magana duka tana cikin al'uqudud dariya shafi na 177 zuwa 178 kaji wannan ya kai dan uwa kaji irin jaruntan ibn taymiya ba daidai ba ne kenan ashe mu zama ragage musamman a inda ake neman agajin jininmu ko tunaninmu ko ranmu ko dukiyarmu don daga kalmar Allah wannan shine tamamul akari da manhajis salaf ya zama mu kwaikwaye su yadda suka ciyar da dukiyarsu da lokacinsu da mutuncinsu da jininsu wajen ɗaga wannan addini babu shakka sai mun kwaikwayo su a duka wannan ba wai za mu kwaikwaye su ne a ibadoji da suluki da kuma take-taken fassara na soshi ba a'a har da ra'ayoyinsu da tunaninsu da manhajin da suka ɗauka game da rayuwarsu da manhajin da suka ɗauka game da taimakon addinin nan na Allah duka irin waɗannan abubuwa su ne abin da malam albani ya tsayi akan koyar da su Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rama. wa bihadha tabawwa ibn taymiya manzilatan jihadiyatan la yustahadu biha daga nan ne fa ibn taymiya ya samu matsayi na jihadi wanda ba zai yi aulakanta shi ba ya samu matsayi a cikin mutane al'amarin shi shahara cewa ashe dai ba malami bane kawai ashe jarumin soja ne wa kana lahu al-athar al-wadih fi maidan al-ma'ariki tunabbi an hadha al-imam bi annahu laysa imama qalamin faqat bal qalamin wa sayfin yace al'amura suka faru wanda suka bayyana ƙarara a fagen yakin nan wanda suke nuna cewa wannan fa ba limamin biro bane kawai ba wai marubuci ne kadai ba a'a limamin biro ne kuma limamin takobi ne ma'ana janar na soja ne kuma a lokaci guda farfesa ne na ilimi Allah ya ci kan ibn ya ɗaukaka shi wa innahu rajulul mawaqif kuma mutum ne wanda ake neman shi sanda ake bukatar shi ma'ana sanda ake neman irin su ake neman mazaje to ba a ganshi shi bazan wani yanzu ko kara ya ji kawai na fashewar nakiya ana buga ana fata dutse a can wajen gari wajen wasasa to ɗakin mata shi ne shiga karkashin gado ya buya ba zai sake fitowa ba sai bayan la'asa sai ya ji gari ya yi shuru tukunna ya ta buga waya yana tambaya lafiya dai ko ana iya fitowa ba ga wannan rago ne jama'a ba za a neme shi a sanda ake neman jajartattun mutane ba za a neme shi ne kawai sanda ake zaune lafiya sanda babu wata matsala ya kamata mu kula da wannan jama'a mu kwaikwayi abin da ke ciki na ainihin wato jarinta khamisan matsala ta biyar game da wannan takaitacciyar tarihi na ibn taymiya mihnatuhu wa wafatuhu rahimahullah mihna wato jarabtar da ya shiga ta wahala da kuma wa wafatuhu da rasuwar ibn taimiyya Allah ya ji kanshi da rahama malam ainihin tuwajiri ya ce inna hadhihi shuhura al-kabira lalle wannan babbar shahara da ibn taimiyya ya samu wal manzilatul aliya da daraja da ya samu madaukakiya allati haziya biha shaykhu wacce ibn taimiyya ya samu wa ziya'i saitihi sitihi da kuma wato yaduwar ambatan shi yaduwar faɗan sunan shi fi kulli makani a kowane wuri bainal khasati wal amma tsakanin wato mutane na musamman daga magari a faratin daga'ina to ta motsa gabanni gaba da bakin ciki da hasada da ƙeta wa harrakat ashaban nufusi da'ifati li'iba'i wannan kuma ya motsa mutanen da suke da zukata masu rauni don su cutar da shi masu raunin imani masu raunin tauhidi waɗanda ba su yadda da yadda Allah yake raba baiwar shi ba waɗanda suke da hasada mahasadi duk abin da yake gani shine abin da Allah ya bai kyauta mishi ba dan me Allah zai ba wani abin da shi bai ba shi ba to gara kowa ya rasa a fasa kowa ya rasa kaga wannan raunin zuciya ne raunin imani raunin yaƙini rauni wajen sanin Allah da yadda yake al'amuransa shi yasa baka fara tunanin cewa dan me yasa wani ya fi ni arziki ko dan me yasa wani ya fi ni ilimi dan me yasa sunan wane yafi na ɗaukaka bayan na riga shi gama karatu ko na riga shi samun aiki dan me yasa wane yake da kyakkyawan mata wata fita mata ta kyau dan me yasa wane yake da kasuwancin da yafi nawa muna sai da abu iri daya kullun sai a ce shi ba a siyan nawa dan me yasa wane bayan na girme shi zai ɗaukaka a kaina a wajen aiki ko a kasuwa ko a daraja ko a ilimi duk wanda yake tunanin irin wannan to yana da rauni ne a cikin zuciyar shi game da yaƙinin ya Allah yake raba arzikinsa. domin Allah ya halicci kowa ne fardan shi kadai ba tare da mu karna shi da wani ba ba wai Allah yana gwarawa ne da zai to bar ne wani abu ƙasa ko sama da wani ba kowa Allah yana mashi nashi ne shi kadai shi da shi littafin da Allah zai tsara wa mutum da kaddar da Allah zai tsara wa mutum na shi ne Allah baya kallon cewa tufa na yi wa wani kaza bari na wa wani kaza dan ba 'ya'ya bane mu a gun Allah bayi ne ina fata mun fahimci wannan to in ka gane haka ya kai dan uwa musulmi sai gane duk abin da Allah ya baiwa wani abin da Allah ya nufin bashi kenan kai kuma ya baka naka abin da zaka yi ka dinga ragwantawa kanka da irin wannan fitina shine kullun duba kallon dinga kallon wanda ke kasa da kai karka dinga kallon wanda ke sama kamar yadda hadisi ya kawo wannan shawara cewa ku dinga kallon na kasa da ku wannan zai fi sa ku godewa Allah idan kana ganin a makaranta hadda wane ya zo bayan shekara ɗaya da rabi ya haddace kai kuma shekarar ka uku baka haddace ba ya tar da kai da izu talatin kuma ya bakka da izu talatin da biyar ma'ana tun da ya zo izu biyar ka tsara kar wannan ya dame ka ya kai mai koyan hadda sai ka ga ah, to ai a cikin wannan makaranta akwai wanda har yanzu izu biyu kawai gare shi kuma a wannan anguwa akwai wanda shi ma iya ta da baki ba sai ka dinga tuna waɗannan kar kai ma wancan hasada wanda ya zo idan kai Allah ya baka kwarewa ne akan aiki na kafinta ko aiki na gareji na walda ko na gyaran mota kar ka dinga hasada akan wani dan siyasa wanda kawai diploma ce yayi Allah ya taimake shi ya shiga wata guguwa aka bashi wani mukami shikenan kawai ya zama attajiri ya zama mutane ga sanan da dukiya da komai ta zo mishi lokaci guda lokaci kankani karka kalli wannan kalli wanda yake kasa da kai wanda bai samu ba kai kana da sana'ar da kake hala wani bara yake hala wani zai waye gari babu abin da zai ci to haka kai kuma malami da ke karantarwa karka tunanin cewa kai kana da ilimi mai yawa saboda ka da ku a zaure ka yi hadda ka yi tilawa ko kuma ka yi digirori waɗannan na zamani da ake yi kana karantarwa amma ba a ji labarin ka ba sunanka bai shahara ba sai wani wanda ke wa'azi a lasifika kan mumbari ko kuma wanda yake wa'azi a masallaci kuma yin fari hudu ba an ji labarin shi fiye da kai ko kuma wani dan almajiri wanda ya je musabaka yayi na ɗaya. ka bi shekatun qur'ani an ji labarin shi da kai ka dinga sada kana cewa bai iya ba to amma wannan abin yana faruwa ga mutane da dama ba sa iya kau da kai daga wannan game da ibn taymiya alal misali akwai malaman da da suna ma kaunar shi zan buga misali anan da abu hayyan wanda mai tafsirin baharul muhit babban malami ne na ainihin ilimi a nahau da tafsiri da lokal arabiya da sauransu kuma da gamuwar shi ta farko da ibn taymiya har waka yana yaban ibn taymiya amma da suka zo na zaman munazara da ibn taymiya ibn taymiya ya kure shi akan matsalolin da yake ganin shi yafi ibn taymiya sanin su shine yana ganin shi limami ne a nahau ibn taymiya kuma limami ne a dirasatul islamiyya da haka ya za a ce ibn taymiya ya kure shi a nahau ibn taymiya ya kure shi ya kawo maganganu na sibawai ibn tabi'a na mashi cewa waɗannan ganin kuskure ne yace ya yace kwarai ko yace wai ba ba annabi bane na na nahu wannan magana ta fasa ta shi da maganganun ibn tabi'a ya mashi ya koma ya ta zagin ibn tabi'a suna nan cike a cikin tafin shi tafsirul bahrul muhit wata rana har wani almajirin shi ta bace mashi gaba wata mala da ku ne kuke ce mana ibn tabi'a babban malami ne yanzu kuma ya aka yi haka yace ai karbi da shi kawai da ban gane shi bane ma'ana hasara ta riga ta shiga cikin zuciyar shi haka su biki. ya samu wannan matsala wannan mai littafin ainihin tabakatu shafi'iyya al-kubra ya tala'anta da zagi ibn timiya haka ibn hajar al haitami duka waɗannan manyan malamai ne fa haitami mai ta'un jama'a ba mai sa'un ba ibn hajar al haitami dukan su haitami shi ma shekul islam ake ce shi wajen ilimi kuma da gasken kan tantafin zaka samu sa da wannan ilimin amma me yasa ibn timiya ya tsule musu ido saboda ya taso bai kai shekarunsu ba suna ganin kuma a lokacin dimashq a matsayin ƙauye take wasu su su a nasara suke ita ce birni a lokacin kuma su ne suke da malanta wadda gwamnati ta riga ta recognize su ne suke da makarantu su ne suke da almajirai su ne suke da rubuce-rubuce da aka sai wannan ya shiga cikin ransu dan adanci ya galabaici iliminsu wannan raunin zuciya ta galabaici imaninsu suka shiga suka yi tasara wanda kuma gashi har da ana ambatan su da wannan mugun abu wanda abun kunya ne a same su da haka to the same thing shine zai faru ga malam albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya karbi shahadarsa ya taso wasu malamai suna ganin kamar yadda yake faɗa ta rana ya ce shekara fiye da 25 ana ce min yaro kuma wai har yanzu a matsayin yaro nake ma'ana ko da shekara 25 da suka wuce aka haife ka wuce yaro yanzu 25 years of age ka wuce yaro a ka'idar Najeriya ka wuce yaro a ka'idar shari'a ka wuce yaro a kowace ka'ida to haka suka yi ta mishi wannan hasada tun daga cikin malaman da ake ganin ahlus sunna ne ko yan izala ne ko malamai ne ma wanda suke akan irin manhajin da yake da'awa zuwa gare shi shine wannan manhaji na salafiya sun ta mishi wannan haza da ba kankanuwa ba mun santa mun gani mun ji labari ko muna nan muna rubutawa kamar yadda aka ji wannan a tarihi insha Allah duka su ma waɗannan sai an ji labarin cewa wane ya faɗa da albani saboda hasada ne ta bayyana ne saboda kaza kaza kaza kaza kaza ya ce kaza ya faɗi kaza an ji labarin kaza daga gare shi saboda wannan al'amari ne wanda wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ya kamata mutum tun farko ya kan kanshi adalcin cewa wannan abin fa zai wani kawai mutanen da suka dinga rigima ne da mala bakar gumi bayan ya rasu aka fito da littafin shi suka yi har kotu suka kai suna shari'a cewa ba su yadda a faɗi waɗannan maganganu ba ba wai dan maganganu ba su faru ba a wai dan abin zai ɓata sunansu to sanda suke yi ba su tuna cewa sunansu zai iya bacewa ba ba su cewa suna da wani suna da suke so su protecting ba sai bayan abun ya faru a ya kamata mutumin da ke da ilimi ilimin shi kowane iri ne ya zama mishi ma'auni na lissafa abin da kakai ya komo menene consequence din kaza in nayi menene taba da ke iya faruwa idan nayi kaza menene sakamakon da zai iya biyo bayan kaza ya kamata ilimin mutum kowane irin ilimi ne ko mai ka karanta ya kamata ilimin ka ya dinga ja maka linzami game da irin wannan abu jahilai su ne aka sani da faɗan magana ba tare da san auna ba ba tare da la hafu na uku ba tare da me zai kai ya kawo ba an tambaye su hujja su ce wallahi su ma haka suka ji dai ana faɗa amma ya kamata malami ya dinga lissafa duk abin da zai faɗa to haka ibn taymiya ya fuskanci wannan gaba saboda ɗaukar da Allah ya bashi kamar yadda malam albani fuskanci gaban nan daga mutane saboda ɗaukar da Allah ya bashi to haka Allah yake raba darajar shi jama'a idan Allah ya raba daraja kai a matsayinka na mutum nemo ce ce Allah ya maka babu mutumin da Allah bai bashi wata daraja ba sai dai kawai in ka ki tsayawa kai discovering me yana ka daraja ka gane me ya daraja ka kuma yayi kamata ka utilizing ɗinta ka rene ta ka ci moriyarta da kai da waɗanda suke kusa da kai a takeice karkashin haka wannan abin da ya faru aka samu fitintunu da rigingimu tsakanin malamai a gefe da sarakuna a wani gefen ko kuma su haɗa kai da ibn taimiyya a gefe guda shi da ɗalibansa an kama shi fiye da su adadi akan matsaloli daban-daban akan matsalar saki kalma eh, saki uku a kalma ɗaya akan matsalar ainihin wato eh, tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da gasa da shi akan matsalar aqidatul wasu akan wannan tahawa eh, wannan aqida hafatul hamawiyya akan matsaloli daban-daban da ƙarshe za mu zo mu ji matsalar ma ta sa kama shaye mutu a gidan yari wata tsohuwar matsala ce wadda ba ma tafi muhimmanci ba ka matsalolin da ake ganin ya rigima da su amma saboda suna neman abin da za su faɗa da shi sai alaliba nan alalibo can yadda dai ka san ayyau mala albani a ce a zo gidan abun cika, a ɗauko kasusuwan shi na da can aje ana tabi ana neman ina ne laifi bayan an riga an kama shi ba ana neman a ina ne wani magana za ta zama laifi kasusuwa ɗan ruwa aka ɗauka aka je aka samu expert waɗanda suka iya saurare wai a cikin hukumomin tsaro da hukumomin ainihin wato gwamnati aka zauna ana ta ji ana transcribing ana kwafa wasu maganganu ana neman ina ne za a samu wata magana wadda ta zama hujjar da za a yi mishi muhakama sarki ya tabbata ga Allah a gama saurara ga baki daya ba a samu abin da za a iya pinin against him ba to haka malaman sunna suke amma da haka za a ce to ba za dai a kyale ba domin za ka zo ka ji nan ma fatawar da aka kama ibn taymiya da cewa yayi akan kuskure ko kuma ya ci mutuncin manyan magabata daga cikin annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan ziyarar kabari da aka yi malaman Baghdad garin Baghdad da gaba ɗayan suka yi jima'i akan cewa babu kuskure ko kwari a cikin fatawar da aka dawo da ita ƙasar Sham da ƙasar Misra sai malaman bid'a suka ce a ai saboda mutanen Baghdad magoya bayan Ahmad bin Hanbali ne kuma ai shi ma Ibn Taymiyyah ai ba Hanbali ne kawai ta asubanci ne na mazhaba suka suka kau da kansu daga gaskiya a halin suna ganinta irin abin da mutanen annabi ibrahim suka yi ko sun manufi su ala usi kawai mutane suna ganin gaskiya kawai sai su kau da kai kawai su faɗa abin da ba gaskiya ba ne. hujjar su tana bugawa fa sun san cewa ƙarya suke faɗa amma kawai za su faɗa saboda su cimma manufar ta nan take da ibn timiya ya fuskanci waɗannan matsaloli wa harrakat ashaban nufusi ad-da'ifati hakan ya motsa zukatan mutane masu raunin zukata don su cutar da shi wata alibil hukami alai da kuma wato sanya sarakuna masu hukunci a nuna musu gashi nan fa a ce a muzanta shi a idansu a kai karan shigun sarakuna da masu hukunci wa ilsaki tuhami bihi da kuma manna mushi tuhume-tuhume hasadan min indi anfusihim hasada daga cikin zukatan waɗannan mutane wa hadhihi sunnatun jariya kaji abin da ya ce wannan sunna ce mai gudana sarki ya tabbata ga Allah shi za ka da fararen na Allah cikin hikimarsa ya sa watakila ko da mala albani yana raye to da watakila kamata ya sa wani ya ce kanta da littafin nan musamman da wannan mukaddima nan da bai da ra'ayi ta wannan sharhin amma Allah cikin hikimarsa ya dauke shi muna fata ya zama can ya fi mishi nan kuma ya sa mu kuma mu ne zama karantar da wannan wurin dan mu ta bayyana waɗannan abubuwan kasusuwa su tazzala su mutane su ji su. kaji wahiya wa hadhihi sunnatun jariya sunna ce mai wadda take mai gudana ma'ana haka hakan ne ce rayuwa take duk wanda Allah ya ɗaukaka ya bashi daraja ya sa ya ɗara sauran mutanen zamanin shi to sai ya fuskanci hasada sai ya fuskanci gaba da ƙita da cin fuska da cin mutunci da sharri da muhakama da haɗin baki din mai ba mu gani ba duk an ga irin waɗannan a haɗa baki tsakanin sarakuna da malamai a haɗa baki tsakanin ƙungiyoyin da suke gaba da junansu na addinai a haɗa baki tsakanin jami'an tsaro da malamai da ƙungiyoyin addinai a yi sharri a rubuta a jaridu a yi waƙa a yi zagi a yi shaidanci sannan a yi ƙarya a juya magana a rage a ƙara a fassara maganar da mutum ya faɗa wadda ba haka yake nufi ba da an yi a nemi abin da za a soka a cikin mutunci ko dangantaka ko asali ko yare ko hausa ko ilimi a ce ai ba su iya larabci ba ai ba su iya turanci ba ai ba su iya arabiya ba ai baƙi ne ma ai ba kano ne ma ba ɗan zaria ba ne ai baban shi ma wani tele ne kawai duk an faɗa duk wani mai alaƙa shi da ilimi ma an rasa abin da za a faɗa ne in an rasa to ko mai ma sai a faɗa in an rasa abin za a faɗa to ko me ma sai a faɗa kamar yadda da aka kore yahudawa ne sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay da Allah ya kore sa Qur'ani suka ce komai ma sun karyata saboda Allah ya ce musu in kun ce kaza to me yake cikin a taura ku kawo a karanta suka ce kai karya ne fa babu wani da Allah ya wahayi kaga an kai matuka wajen ƙware mutane kenan irin haka ina fata mun gane wannan to ya kamata kuma kai da kake a matsayinka na musulmi na ahlus sunna jama'a musamman bayan waɗannan abubuwa sun faru shawara ga kowane ɗayan mu shine mutum ya shiga taitayin shi Allah zai iya jarabtan kowane ɗaya daga cikinmu da irin wannan fitina yanzu sai Allah ya ɗaga wani can a gefe wanda ba a tsammani sai a ji shi da wata martaba ta ilimi to kar mu maimaita irin wannan kurakuran da 'yan uwan ma'alu suna suka yi dan abin da ya kai su ga wannan kurakuran shine wani gani yake ai su su ne fa asalin izala ya manta asalin izalar yawo kawai suka dinga yi na shirita da sunan wa'azi ana zuwa wa'azin ma wani a gun mai balangu yake karewa ko a gaban meti ko a gaban masu sai da takalma da agogo da majan yana sai matan shi da yayin shi ana can ana wa'azin ba ma saurare yake ba da haka in za a shekarar dubu ana wannan yawon ba zai zama malami ba a cikin shekaru uku ko biyar sai wani ya je ya zauna a karantar da shi karatu sai Allah ya bashi fatahin da kai baka taba majin labarin irin wannan ilimin ba to in yazo kuma ya magana ilimi sai ka ce mu za a gaya wa ilimi mu da muke yan darul hadith mu da muke yan izala mu da muke yan salafiya mu fa ahlus sunna ne mu fa wani ne malamin mu irin wannan abin shine ya ta faruwa ce wai a ina ma yayi karatu bai fa jami'a islamiyya ba ai ba digiri ya arabic ba bai yi islamic studies ba su waye malaman shi duk irin waɗannan abubuwan suna tasowa ne idan mutum bai tsaya kan shi adalci ba ya tsaya kalli kai idan dai mutum fa aka same shi da kaza to a daina da shi kuma wallahi wannan magana wani ya faɗi tun mala albani yana rayu. ina jin malami shago ne ke faɗanta cewa idan mutum yana tashi ko ɗan ƙwallo ne yake tashi baka gaba da shi in ka da hankali ko ɗan dambe ko ɗan kasuwa ko ɗan rawa kowane irin mutum ne wanda Allah ya sa Allah ya ara mishi lokaci a daidai lokacin da yake tashi don ka da hankali kai ka gaba da shi kuma ka kaunar shi shiru kawai su a duk lokacin da zaka fito da gaba ba abin da zaka ƙara yi illa ƙara ɗaukaka darajar shi to kaga kuma kai ne ke cikin bakin ciki dan baka sai ya ɗaukaka kai baka sai ɗaukaka ka kafa mai gaba ko to duk gaba da kake kafa mashi babu da ta ƙara mashi illa ƙarin daraja kamar zinariya ce in an sa ta a wuta an ci bara a ƙona sai ta ƙara ƙyalli da haske da daraja to wannan shine da mutane suna da hankali sai su hutar da kansu sai su zauna lafiya wahiya wa hadihi sunnatun jariya wannan sunna ce mai gudana game da al'amarin mutanen da anna mallama a najmuhu duk wanda tauraren shi ya haskaka wa barazasmuhu sunan shi ya daukaka kasura hasiduhu sai masu hasu da shi su yawa wannan kimuna alaihi da masu ainihin afka mashi da mugunta da cutarwa da zagi da aibatawa Lagarsu sujjina Shehu shaykhu akthara min an sanya ibn taimiyya a gidan yari fiye da su daya akan matsaloli daban-daban kamar da muka ambata yau a ce kaza a kama shi a rufe a garin Dimash din ne wani lokaci a kai shi iskandariya wani lokaci a kai shi misra a cikin alkahira kenan yana wannan gidan yari an ji mutane sa ta zuwa wurin shi sai a ɗauke shi a ƙara canza mashi location daga can a ƙara kai shi wani wuri an taɓa daure shi wajen shekaru bakwai tsakanin iskandariya da alkahira bai dawo ainihin wato ƙasarsu ta sham ba sai bayan kamar shekaru bakwai haka in an sake shi sai a ji kuma almajirai sun ƙara yawa masoya sun ƙaru su kuma waɗannan malam bid'a sai kuma bakin ciki ya ƙara taso musu sai su je su lalaba su lalaba su ƙara nemo wata ƙabiya a gun wannan alƙali a ce to kaji ba shine ma ya faɗi ka ba sai alƙali ya ce to a tara a tara jama'a a mishi hukunci akwai ƙadaya ɗin da ma aka zo ba a barin shi magana kwata-kwata saboda an san yi magana sai ya yi mutsu-mutsu da su a wajen don yakan faɗa yana cewa ni idan mutum ya zo min tambaya zan ba shi hujja har ya gamsu in kuma ya zo min neman ainihin wato jidali ko musu ko ko neman kure ce zan ba shi hujja har ya rena kanshi ibn taymiya haka ya kasance da haka idan aka zo sai a ce ka a bashi ya magana kamar matsala game da hamawiya nan da aka yi cewa kai kar a bashi ya yi magana ana mutum muhakama ba bashi ya magana ba matsala game da wadda ta sa aka ɗaure shi har ya mutu cewa aka yi kar ma yi shi kotu daga nan kawai a wuce da shi kala a ji a kulle shi haka aka dinga yi mishi rahimahullahu wa afa na'am yawa kamar yadda ya faru a fada a nan Zariya lokacin da aka yi magana akan sallar juma'a da muke a nan makarantar mu ta darul hadith da aka ji cewa aka ba za a bari mala albani ya magana kowa ya ga bidiyon a bashi ya magana wani ya fulge lasifika saboda in yi magana an san duk waɗannan da suka naɗa kansu da suna malamai sai yi mutsu mutsu da su a ilimi Don littafin da za a ambata ma wani wallahi bai taɓa ga littafin ido da ido ba sai ya ji suna ana faɗa Allah ya shirya da mu walaƙar ah, lihara wa uziya aka cutar da shi wa mutuhina aka jarabce shi jarabawa walakin hadha la yaziduhu illa quwwatan fil haqqi wa salabatan fiddin sai dai wannan baya kara mashi kowa sai karin ƙwarin gwiwa wajen rike gaskiya da kuma kwarin riko da addini kullum baya baya rauni kara matsewa yake ma gaskiya da kara dajicewa yake wajen aiki da abin da ya sani na addinin musulunci saka malami ne mai faɗan gaskiya malami ne mai aiki da gaskiya malami ne wanda yake kamar da za a ambata wanda yake ba ka iya raina iliminsa ba ka iya raina yawan ibadarsa ba ka cewa bai aiki da karatunsa ba ka cewa bai fahimtar abin da yake karantawa komai an same shi intact wajen aikin malanta ka dai ji gayi shi wajen jihadi gashi wajen kyauta gashi wajen rangwanta wa talakawa gashi wajen faɗa da ƙarya kare gaskiya gashi wajen kuma shi ne ya shahara da cewa duk waɗannan abubuwan da yake faɗa bai tsayawa a wajen faɗa su sai ya aikata su Daka da shi ake zuwa makabarta, da shi ake gyaran katangan masallaci, da shi ake shara, da shi ake fita jihadi, da shi ake yin komai. In ana noma za a gan shi shi ma ya tafi gona, in ana kasuwanci za a gan shi ya tafi nashi harka kasuwanci duk abin da ake da shi ake. Yadda yake wa'azi akan cewa jama'a akwai azumi, haka yake azumi. Yadda yake wa'azi akan cewa jama'a ku karanta Qur'ani, haka yake karatun Al-Qur'ani. Yadda yake wa'azi akan cewa ya jama'a ku yi kaza, komai haka ake tarawa yana yi. don haka waɗannan abubuwan suka ja mashi cutarwa da jarabta daga ainihin mutane amma ba baya yin rauni sai ƙara ƙarfi yake da ƙara matsewa kula da addininsa yake wafi sanatar sittin wa ishirina wa saba'amiya, a shekara ta ɗari bakwai da da ashirin shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kamar kwatankwacin shekara ɗari bakwai da shida kenan ko da tara kai ko kwatankwacin shekara ɗari bakwai da tara kenan izuwa yanzu a lokacin ne zafira khusumu shekhi bi fatuwan afta biha sanawat abokan hamayyan ibn taymiya suka samu suka rike wata fatawa da ibn taymiya yayi kafin shekaru ma'ana yayi ta a can baya ba sabuwar fatawa ba ce amma a cikin leƙe-leƙen su tunda suna neman me aibi dole za su ga wani abu da ya musu kama da aibi Allah ji kamalan Jafar Mahmud Adam kulle kai wani kwatance yakan ce makiyinka in ka wuce da mota da damuna ka watsa ruwa zai iya cewa ka watsa ƙura saboda tsabar kiyayya domin man talabal aiba waje da haka larabawa suka ce duk wanda yake neman aibi akan komai sai ya gan shi ba ganin makiyan musulunci babu irin aibin da ba sa iya fitarwa game da annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan shaksiyarsa game da qur'ani duk cikar qur'ani da matanarsa da ingancinsa sai ka ji wani zindiki ya ce ga wani aibi a ciki sau ma idan shi aibi yake nema suna ba ta fahimci wannan to da aka da suka nemi aibi sai suka samu abin da suke ganin aibi ne a cikin wannan fatawa fi mas'alati shaddir rihali ila kubur game da matsalan yin takakkiya zuwa ga ziyarar kabari a wani gari kafin mu je da nisa mala ce lamba ta biyu zakara zalika shehu nafsuhu fi kitabihi ar-radd ala al-akhna'i akwai littafin ibn taymiya wani malami al-akhna'i raddi ya faɗi wannan fatawa da kanshi a cikin littafin a shafi na bakwai a takwas wanzur ka duba al'uqudud duriya a cikin shafi na ɗari uku da ashirin da takwas zuwa ɗari uku da talatin da ɗaya wa kad ha ibnu abdulhadi ibnu abdulhadi ya tantance cewa wannan fatawa ta faru ne annaha sab is ashara sana cewa ta faru ne kafin shekara goma sha bakwai da faruwar wannan abu wato kwatankwacin shekara ta ɗari bakwai kenan da goma sha tara ko wani abu makamancin haka ko da goma sha hudu amin ko to lokacin kuma a cikin ukudu duriya ibn abdulhadi ya kawo nassin fatawar cikakkiya abin da ya faru tambaya ce aka yi wa ibn taimiyya cewa ina hukuncin yin sallar kasaru ga mutumin da ya kulla kayan shi ya tafi wani gari ziyara wani kamari shine fa asalin fatawar shin mutumin zai yi kasuru su da kansu masu fatawa suka ce saboda an san cewa wannan tafiya ba ta halasta ba kun ga magana akan halarci ko rashin halarci shine secondary issue a cikin matsala me asalin primary issue a matsala mafi girma shine shin wani ne zai yi tafiya ta sabon Allah zuwa wani gari to shin zai iya yin kasuru kama a ce na mutum ya tashi daga nan musamman za shi wani gari mai nisa da ya kai a ce zai yi kasuru tafiya amma kuma abin da ya je a can sabo ne ma'ana ya je yin shirya wata almundahana ce ta kasuwanci misali wadda Allah ya haramta ko kuma ya da wata dadiro ne a garin zai je kwana a wurinta ko kuma dan yankan kai ne zuwa zai sato kan yaran mutane misali ko wani jami'in magudin zaɓe ne zai je maguda mutane zaɓe ne a wajen abu dai wanda zai zama haramtacce to akwai malaman da suka bada fatawa cewa bai halasta mutumin da zai wannan tafiya ya kasuru ba saboda ya zama ukuwa gare shi ko kuma hakan ya sa ya fasa saddan zari'a to akwai fatawa dai haka daban-daban akan matsalolin da haka ibn timiya kamar yadda kaga yayi a cikin wannan fatawar hamawiyar kubra haka yi a wannan fatawa dai da kankanuwa ce fatawa bata fi shafi biyar ko makamancin haka ba ya tsaya ya gaggaya musu ga maganar da suwana suka faɗa ga maganar suwa ne suwana ga hujjarsu ga wajihinta ko gaskiyarta ko rashin gaskiyarta suwana ga hujjarsu ga wajihinta ko gaskiyarta ko rashin gaskiyarta abinda kawai ya cikin fatawa kenan bai faɗi wani abu na suka ko wani abu ba kawai abin da ya ce kabarin nan dai ko na waye ga dai fatawa ba a tashi musamman sani daga nan zaria ka ce bari in tafi kabarin dan hodiyo a sokoto in ziyarci kabarin dan hodiyo bai halasta ba sai dai in wani abu ya kai ka sokoto ka je wani yawon sha'aninka ko kasuwanci ko karatu ko wani abu ya bi da kai sai ka ga dacewa bari ka biya ka ziyarci makabarta a matsayin ziyartar makabarta wanda yake halastacce umuman a shari'a su kuma malaman suka ce ya halasta suka aiki da umumin nusus cewa an ce a ziyarci makabarta ai ba iyakance cewa sai makabartar garinku ba ibn tamiya ji waɗannan bayanai dalla dalla kuma ita ce fatawar da aka mutanen Bagdad manyan malamai a lokacin suka yi ijma'i akan cewa babu kuskure ko guda ɗaya cikin wannan fatawa kuma duk wanda ya faɗe ta ya faɗe ta ne akan manhaji na gaskiya amma aka ki saurarawa malaman shafi'iya da suke kasar misra a lokacin da malikawa waɗanda suke kasar ainihin wato sham ɗin da mutanen hanafiya da sauransu suka ce a'a wannan ya ci mutuncin annabawa ya ce ma ba su da daraja kuma duk da su mafa sun yadda cewa babu wata ibada da aka shar'anta a jiya makabarta sai dai kawai a je a yi mamatan addu'a babu wata ibada da za ka samu kai musulmi a ce in ka je makabarta ka yi wadda za ta amfani ka kai tsaye addu'a ce kawai ake musu duk wanda za ka yi wa Allah ma wanda bai da alaka da addu'a ga mamata din to bai halarta ka yi sha makabarta ba saboda dai ƙoƙarin gujewa shirka kuma dai ya faɗi wannan ya ce wannan saboda asali ne a cikin usul na shari'a gujewa shirka da ƙoƙarin gyara tauhidi ya kawo duk wani nasoshin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan Allah yana roƙon Allah kada ya sa kabarin shi ya zama wurin ibada da sauransu ne fa abin da ke cikin fatawar amma suka dauki wannan fatawa suka ce da ita ce za su kama ibn taymiya kamu na ƙarshe lamba ta uku a ƙasa malam yake cewa وقد أورد ابن عبد الهادي نفس الفتوى التي نقموا بها عليه ابن عبد الهادي يا كاون نفس ونن فتوى ودى سكا زرقي ابن تيمية دائتا انظر العقود الدرية karanta hukudun duriya a cikin shafi na 330 zuwa 340 kaji kamar shafi goma kawai da kuma alfatawa ta ibn taimiyya din ainihin mujalladi na 27 shafi na 182 zuwa 192 kaga anan ma shafi goma ne da kuma shafi na 214 zuwa shafi na 225 ka ganin kuma shafi 11 ma'ana dai duka approximately ba ta wuce yawan wannan shafuka 10 ko 11 unzur al-kalama haula hadhihi al-mas'ala shadd ar-rihal ila al-qubur ka duba maganganu game da wannan mas'ala ta niƙangari zuwa makabartu fi kitabir raddi alal akhna'i a cikin littafin raddin nan da ibn taymiya yi ma al akhna'i al jawab al bahir fi zuwaril maqadir wanda sunan tafin kenan amsa wadda take ta fito da komai fili game da masu ziyarar makabartu a takaice bai halarta ba addinin musulunci mutum ya tashi tafi wata makabarta musamman don ziyara ko mutum yanzu ya ce bari ya biya kudin jirgi kawai ya tafi madina don ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai halarta ba sai dai ya je don ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya biya ya ziyarci kabarin wata rana ibnu abbasin ko wanda daga cikin sabai ba zan iya tuna waye ba kai tsaye ya ga wani mutum ya taho yana ta ziyarar kabari kullum sai ya shigo masallaci ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi wai kai kam ba ka da abin yi ne in banda wannan sai ya ce ai ni mutumin kasar andalus ne na taho ne musamman don yin wannan aiki ma'ana mutum ne na kasar magrib sai ce to ai da kai da mutumin da ka a garin duk ɗaya ne game da wannan ma'ana in yi wa annabi salati daga can kai ma kai mishi tafi kenan duk ɗaya ne babu bambanci ka koma garin ka jika ka ci gaba da addini kaga tun zamanin can kenan ba su yarda da irin wannan addinin ba kuma sahabbai sun yi kokarin katange cewa kar masallaci ya zama ya shanye wannan kabari har zuwa zamanin banu umayya zamanin walidu ne aka zo aka yi wannan expansion din wanda daga nan ne aka wayi gari kabarin ya zama a cikin inda yanzu ake gani da suna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma asali ba cikin masallaci ba ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatawa cewa a san a rufe shi a inda ya mutu saboda kar a dauki kabarin shi a kai shi inda zai zama bari ya fito fili mutane su dinga gani suna yin abubuwan da ba su dace ba a bar shi a cikin wannan daki na Aisha inda ya mutu sannan kuma sahabbai suka kiyaye wannan har iya shuɗe wasu to dan haka ba addini bane in dai da sunan ibada ne zaka je makabarta to ba addini bane musamman a ce ka tafi wani gari to ba addini bane ba amma ya halasta ziyarar makabarta da take garinku ko anguwarku dan neman ainihin wato ma mamatan addu'a da kuma abin ya tuna maka lahira kamar ya tabbata a sunna inda kawai zai halasta ka je ziyarar kabari wani gari sai dai kai archaeologist ne ko a ce ilimin da ka koya ya ka samu jarabta a cikin ilimin da ka koya kai kwakulan kabari shine aikin ka sannan kuma zaka je gun malaman fiqh shin ya halasta ma kwakulan kabarbaran ko kuwa amma ga kai ana a matsayin mai nazari irin masu archaeology din nan da anthropology da makamantansu suna bi kauye kauye garuruwa garuruwa suna neman asar na ragowar mutanen da suna kokarin su kara redefining rayuwar mutanen da ta hanyar waɗannan wannan kuma wani karatu ne daban mai zaman kanshi ya halarta ko bai halarta ba sai an duba malamai masu bada fatawa manyan malamai tukunna ko Allah ya sa mu dace a saurara to shikenan a ah, sai ce a duba wanzurul fatawa wa kilahuma li shaykh islam duka littafan guda biyu na ibn taymiya ne wanzur al-fatawa duba fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 27 shafi na 194 wa ma ba'daha da abin da ke bayan wannan shafi da kuma as-salimul munki fi raddi ala subki takobi wanda yake mai gaya wa jini na wuce ko wajen mai da martani ga subki na dai shi wannan malami ibn Abdulhadi. wato ibn taymiya ya bar baya kamar da muke fata mala albani shi ma insha Allah ya bar baya ibn taymiya ya mutu makarantar shi tana da zakakuran malamai waɗanda ba za su kirgu kawai da yatsu ba suka ji wane wani wani har da cewa wasu san da yake rayan ba ma ba a taba jin labarin wai za su iya malanta ba ma ba a taba jin labari ba saboda ya tara ko ina to mutumin da ya tara waɗanda ma ya tara suna malanta aka raina karatun su ina kuma ga ɗaliban shi shi sai da muke ta ƙara wannan kwatancan ina fata mun gane wannan to don haka ibn abdulhadi suka taso suka tara wannan subki saboda gaba gashi malami ne fa amma ya bai dinga kare dai yana ma ibn taymiya shari shine subki littafi ya biye kwatsa kwatsa da wannan matsalolin shine asarimul munki fi raddi ala subki to wannan littafi shi ma in ka duba shi zaka samu wannan magana da kuma jila'ul ainain lil alusi littafin al-imam al-alusi na tarihi jila'ul ainain a cikin shafi na 505 zuwa 518 ina fata mun gane wannan shine sai mu koma baya inda yake cewa wa qad a a'da'u shaykh hadhihi fatwa muharrafatan abokan gaban ibn taymiya suka ciro suka kwafo wannan fatawa suka murɗe ta muharrafa suka ƙara suka rage maganganun da za su nuna kamar ya ci mutuncin magabata ba da an zadu fi hawa na kasu bayan sun kara sun rage irin dai da yan bid'a suka dinga yi mana sai a dauki kasar din mara albani sai a je sai a yi editing a cire wannan kalma a kara waccan a cire nan a cire waccan da haka kullum yake fada cewa duk wanda bai ji kasar din shi cikakke bai iya bada hujja akan cewa ya faɗi magana kuma shi sa aka buga aka raya cewa in dai za a sanya karatun shi a cikin kafafen watsa labarai na zamani tv ko rediyo to babu editin. in kuma sai an editin kawai a bar shi. har yanzu kuma kan haka ake don ko bayan rasu shi dinnan wasu sun lallabo cewa a ba su je su saka abin da muka sake gaya musu kenan cewa sharaɗi fa shine babu editing to sai ka kawo kuma ga wai wani irin wauta ne kuke so sai kun cire wani abu ku bar shi mana ya faɗi abin da ya faɗa kurakuran ku je ku gyara me yasa ake tsoron sai an cire wata magana me yasa dan me yasa yanzu duk maganganun da wasu suke faɗa ake sa musu nasu daidai yan shi'a za ka ji ga a rediyoyi suna faɗin duk abin da yake cikin aƙidar su ba a ragewa inda ana ragewa da ba na maganganun ba yan dariƙa suna faɗa kowa yana faɗa don mai yasa za ku ce maganganun mala albani sai ya rage to ku bar shi kawai iya tsawon shekarun da Allah ya yi awon shi ba ta hanyar rediyo ba ne da aka Allah zai ci gaba da yada ta yadda ya ga dama Allah yana da hanyar da yake yada abubuwan da yake so su yadu ibnu taymiya din nan ya rasu da asuba a wancan zamanin fiye da shekara 700 babu wani hanyar sadawa irin na zamani da muka sani amma an yi mishi sallah bayan azhar ne amma sai da aka yi estimate din mutane suka zo sallar shi a wannan lokacin sun fi mutum dubu hamsin mafi karanci shine mutum dubu hamsin ta ila suka ci sanarwa an ji an faɗa rediyo ne ko an faɗa a facebook ne babu amma mutane suka zo daga ƙauyuka da birane mabambanta aka ce sallah azhar ma da aka yi kafin a mai sallah mutane ba samu su juda ba a jikin bayan junan suka dinga juda wasu mutane ne kuma cike da masallacin aljami'ul amawi da cikin lunguna da angoni gaba daya yadda kaga ya faru nan. a shahidi shine waye ya je sanar ya bi gari yana bada labari cewa ibn timiya ya mutu a zo a mai jana'iza ai ba rediyo bane ya sanar ko waye ba da labarin ilimin shekawa har yanzu ai ba rediyo bane da haka ba dole sai da rediyo ba jama'a ya kamata kuma mu kuma mu dinga kwata da hankalin mu mu ustazai don wasu abin yana musu kunci sosai har kamar za su mutu saboda bakin ciki cewa karatun kowa ana sakawa wasu ma ba su ma iya karatun ba ana sakawa a cikin rediyo amma ba a saka na malam Allah zai cika wannan al'amari da izinin shi insha Allah ko muna nan ko ba mana وزعم أولئك أن الشيخ ينتقص جناب suka ce wai وي ابن yana cin mutuncin darajojin Annabawa da ودوليي wa nasharu baina wa baina suka yada wannan takaddu na fatawa tsakanin jahilai to ka ji wauta jahilai za su iya yin hukunci ne sun san ma'aunin ilimi liyu ghiru sudurahum alayhi dan su ainihin wato juya zakatan jahilai jahilai su fara kyaman shi wala mai tafi bi zalika ba sai ya nan ba bal arsalu ila sultani ana zaka annasir bi zalika a lokacin sarki annasir kalawun suka aika mai da wannan sako kasar misar da cewa ga fa halin da ake ciki ibn taymiya fa ya bada fatawa ya zagi kaza yayi kaza yayi kaza wa harradu alaihi suka kwadaitar da sarkin akan hukunta ibn taymiya wa fi asr yawm al-ithnain as-sadis min shahr sha'ban fi sanati nafsiha lokacin da wannan abubuwan suke faruwa hankalin ɗalibai sai ya tashi aka yi ta addu'a ana ta kunuti ana ta tofin alatsi ne shi ko bin taimiyya ko bai yi ba ko gezo babu abin da yake karawa illa ya ƙi amma ɗalibai kowa hankalin shatan shi wasu suka daina zuwa makaranta wasu ka canza kamanni wasu ka aske gemun su suka koma cikin yan bida irin dai da kaga ya faru shekarun baya bayan wannan zaben 2011 da aka zo aka ce za a kama malam da aka fara yi ko za a kama shi da waɗannan ainihin wato rumus ɗin shi kenan fa kowa cikin shaɗin ruwa illa kalilan mimman asama Allah sai yan kaɗan wanda suka jajirce ga Dr. Abdurrafiu nan Allah ya saka mashi da alheri har waya wasu suka dinga bai suna cewa ya bi a hankali fa babu wanda zai yana magana a rediyo sai shi kai baka tsoron a kashe ka eh ba za ka koma gefe da kowa ya koma gefe ba saboda a lokacin kowa ya ja baya saboda tsoro to za ka iya ba mutane uzuri kuma saboda kowa da gwargwadon yadda zuciya take da tauri wani kuma kanin baban shi ne zai zo ya ce wallahi zan gaya ma mama ta tsine ma albarka eh yanzu ka ji aka shiga wani su gaba da biya masu wani kuɗin makaranta tunanin shi kawai kenan eh ka san dai mamamu da kai ta dogara tunda baba ya rasu wannan dan kasuwancin da kake yi da shi ake ci abinci a gidanmu idan ka je yanzu aka zo aka aka kama ka ko aka kwaci jalinka ya zani ko za a kore ka wajen aiki akwai wasiƙa da muka rubuta akwai waɗanda an sa sunansa ba amma wallahi sun kasa sa hannu saboda tsoro kai wato rayuwa tana da ban mamaki jama'a ka duba yadda abubuwan suke maimaita junansu kuma a lokacin ma duk ba ma iya ma wannan mukarana a lokacin abubuwan suke faruwa ba ma iya ganewa ba wai saboda mu san karatun ba amma saboda kwakwalwar mu tana da kuncin da ba za mu gane abubuwan ba amma na sani har ga Allah malam ya san wadannan abubuwa da kullum yakan faɗa yana cewa ni na san za a rubuta tarihi na Allah ya ji kan shi da rahama Allah ya karɓi shahadar shi Allah ya ƙara ɗaukaka daren shi a cikin waliyai da annabawa da sahabbai da siddiƙai wa hasuna ulaika rafiqa to aka zo aka ce a wannan a wata rana da la'asar ranar litinin ko a sadis min shahri sha'ban shida ga watan sha'ban fi sanati nafsiha a wannan shekara ta 726 ko ita ce shekarar da aka ambata a baya ko 726 na kwatankwacin shekarar 709 kenan a yanzu da faro waƙiya otikil shekhu rahimahullahu ba da an da marsumin sultaniyun bi zalika bi fal'ati dimashqa sai aka zo aka kama ibn taimiya bayan an samu takarda rubutacciya kamar a ce presidential order shine marsumin sultani doka daga fada shugaban kasa daga kasar misra cewa a kama shi an ce da aka aiko wa shi gwamnan kasar wato sham ɗin wasiƙa ya jinjina ya tsorata kama aka ci da aka cewa kwamishina ko ac ya bai kama albani dole sai ya ji tsoro da ya san cewa abin zai iya rikicewa ba yadda yake tsammani ba shikenan haka da ya taso suka ɗauko abin hawa na musamman ma'ana aka tau da wata raƙuma ko wani doki na musamman empty aka zo da su ya zo ya shiga har makaranta ya yi sallama aka ba shi wuri ya zauna sarkin da kanshi ba jami'an tsaron suna waje ceto to ala mala ka ga saƙon da shugabanninmu suka aiko da haka wannan al'amari ba daga mu bane ka yi haƙuri ala gawa mala don kan mu rasa matsayinmu ko kujerunmu ka zo mu tafi mun tafi ya yi murmushi cikin annashuwa irin ai wannan shi ba matsala ba ce ya ce musu dama ni abin da nake jira kenan ce wallahi na dade ina jiran wannan lokacin da wannan matsayin yawa ɗalibai sallama ya fito ya hau wannan raƙumi da shi da wani ƙane shi ya ce a ba shi dama ya tafi da wannan ƙane na shi da ya dinga mashi hidima aka tafi da su zuwa wannan gidan yari aka je aka ware mashi ɗaki na musamman aka sa mashi gado da komai a lokacin farkon al'amari aka zaunar da shi a wannan wuri farkon komawa shi kenan wannan gidan yari shi ne ke ba mu labarin wannan abu anan cewa an samu da marsumin sultaniyun takarda ta shugaban kasa ta zo da zalika da cewa a kama shi bi qal'ati dimashq a je a kulle shi a kal'a kal'a din wani gidan yari ne kamar a ce wato kire-kire maximum security a prison wanda ke da dogayen katangu da tsaro na musamman yadda duk wanda aka yi wurin shikenan sai da hariyayi wa kama ma'ahu akhuhu zainuddin li yakhdimuhu aka sanya wato dan uwan shi din addini ya zauna tare da shi dan ya dinga mushi hidima yana da wani sako ko wani aiki ko wata bukata laqad taqabbala ash-shaykh hadha al-khabara bi sa'adatin wa rihabati sadrin ibn taymiya ya anshi wannan labari da ainihin wato bi sa'adatin da farin ciki wa rihabati sadrin da fadin kirji wa qala bi kulli izzatin wa anafa ya faɗa da dukkanin ɗaukaka da kwanciyar hankali wa imanin wa yaqinin da kuma gaskiya da imani da yaƙini ga Allah ana kuntu muntaziran zalika yace dama ni abinda nake jira kenan wa hadha fihi khairun azim yace wannan daraja ce babba haka sanda aka mala albani in ka je ka ganshi a gidan yari sai kamar ya tafi wani hutu ne a Dubai lafiyar shi lau ba abin da yake damun shi akwai rubuce-rubucen da dama da ya ba mu labarin cewa a lokacin marisa waɗannan yan kwanakin ya ce ashe ma hutu ne ma tunda babu wani hayaniyar duniya babu darussa babu shawarwari babu zaman mitin babu komai kana zaune ne sai dai a baka 3 square mil lafiya ya kaci sannan duk inda yake yawo a cikin gidan yarin ko bayi zai shiga akwai odari da ke bin shi ba ma'aikacin gidan yari sai zai tsaya a kofar bayi zai kawo mishi ruwa har bayi shi ke wanke mishi kaya da komai to me kai wannan karama ba ka da wata matsala ba inda gwamnati ta gane ai wannan wahala take bakarta. kawai tana tana kashe taxpayers money ba inda ya kamata ta kashe su ba ki kama kawai mutane wasu ba su je ba su gani ba ki tsare su ki ta ba su abinci wai kina ganin haka wai wai kin takura musu ne alhalin kuma su kuma zai su ji daɗi da haka nan domin kuma babu abin da ke karawa mai awa ya ne irin wannan da ɗaukaka ko a kan bata yake wannan zindiki zazzaki na da gaskiya abin da ɗaukaka shi da gwamnatocin baya suka dinga wautar kama shi sai jahilai su dinga cewa wallahi gaskiya yake faɗi da ba gaskiya yake faɗi ba da ba a kama shi ba da aka da ya da mabiya dubu biyar idan ya fito sai su koma dubu goma in a ƙara kama shi sai su koma dubu ashirin da aka suka yi ta ƙaruwa waɗannan da suka bar mutane fitina a cikin al'umma to da aka da gwamnati za ta gane sai ta canza tsarin yadda take yin abubuwanta to kuma sai ka rasa gane me yi amfanin jami'an tsaro na ciki waɗanda aikin su ne su dinga baiwa gwamnati shawara ya kamata a yi da al'umma don a zauna lafiya don al'amura su tabbata ta yi suna ba da shawarwarin ba a bi ta yi kuma kwarewar su ma bata kai su masu kwanci wannan abubuwa ba wallahu ta'ala ala Allah ya shirya da mu wannan magana tana nan a cikin ainihin wato a auki ba mu karanta wancan lamba na farko ba ko da ce ba da an zadu fi hawa Shi shine a kasa yake cewa ya kuli shaykh islami islam fi alal ala a cikin shafi na tara muwaddihan ta tahrif ladi hasala fi jawabi ibn taymiya yana bayani akan yadda aka canza mishi magana yace wani kala hazal mu'arid wannan abokin husuma ya ciro magana anil jawabi ma laysa fihi daga cikin amsar na bayar ya ciro magana da ba haka take ba a can bal al ma'ruf al mutawatir anil mujibi fi jami'i kutubihi wa kalamihi bi salafi yace abinda ya yi tawaturi ya baza duniya daga wanda ya bada amsa ishara zuwa ga shi kenan a cikin dukkanin littafin mutumin a cikin dukkanin maganganunsa ya saba abinda wancan abokin hamayya ya ciro وليس في jawabi ما يدل عليه babu kuma wani abu ma da za a iya cewa bari a fassara ya bada wannan ma'ana a cikin amsar can bal ala naqidi ma qalahu duk abin da ke ciki ya saba abin da shi wannan abokin wasu ma ya faɗa wa hadha imma an yakuna an ta'ammudin lil kadhibi ibn taymiya yace wannan abin da wannan abokin wasu ma yayi hala ya zama yayi shi ne da gangan dan yayi ƙarya aw an su'i fahmin ko kuma saboda mummunan fahimta maqru'in bi su'i zanni wanda suka haɗu da mummunan zato idan ka da mummunan zato akan mutum yana da sauƙi kamar shin fahimta wa mata ta hawal anfus da kuma abin da kadama dama take nema wa haza ashbahul amrayn bi mun ta ya ce waɗannan abubuwan guda biyu su suka fi kama da shi cewa mutum ne mai mummunan zato ko mutum ne mai son zuciya to lamba ta biyu dinnan da muka rokanta yanzu ya ce ka karanta uqudud duriya a cikin shafi na 329 wannan magana da ya ciro ta cewa ana kuntu muntaziran zalika wa hadha fihi khairun azim wa qala yace law bazaltu mil hadha al'ati zahaban ma adala indi shukra hadhihi ni'ma yace wallahi da ina da cikan wannan gidan yari cike da zinariya dinna ciyar da shi ce wallahi ba zan iya biyan goje da nake wa Allah akan wannan ni'imar da mun ba au qala yace ma da zaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhair da ba zan iya saka musu akan abin suka saka min suka suka zama sababin samo shi gare na alheri ba ma'ana kaman da suke suka kulle alheri nake ganin shi inda ana da zinariya cikon gidan yarin nan in dauka an ba su to ban biya aikin da suka mun kamar yanzu mala albani ne da zai dauki duk abin da ya mallaka a duniya nan ya ba wanda suka kashe shi a sunan ya biya su ladan aikin shahadar da suka sa su suka zama sanadiyata zai iya biyan su ba zai iya ba da aka ba cutar da shi ba sun zama sanadiyar ɗaukakar shi ne sun zama sanadiyar ɗaukar da'awar shi da sunan shi da kasancewar sunan shi zai zama tabbatacce a cikin tarihin mutane masu daraja a wannan duniya kuma muna fata ya zama daga cikin mutane masu daraja a waccan rayuwa insha Allah su da in ka cutar da mutum kana ganin wai ka cuce shi kai ne a ƙasa tun daga kan maganar da ɗan gidan annabi adam na farko da aka kashe ɗinnan ya yi za mu fahimci haka cewa in ka kashe wani to kai ne a ƙasa don me ya ce mashi ni uridu an tabu'a da ismi wa ismika so nake ka zama ka wawushe zunubi na da naka gaba ɗaya sai ka zama daga cikin wanda suka yi asara lalatattu shi kenan shi kuma wanda aka kashe ba ya tashi salin alin to ne manta ko da gama garin mutum ne aka kashe ne manta sa babban malami sa mutumin da yake an kashe shi ne akan abin da kowa ya san gaskiya ne da makiya da masoya ta haka insha Allah wani ɗaukaka ce ga malaman sunna kuma ita ce manhajin da aka san su akai yace ma da zai tuhum alama ta sababu li fihi min alkhairi wallahi ba zan iya saka musu ba akan abin da suka ainihin wato zama sun sababa mini a cikin wannan kamawa na daga alkhairi intaha maganar da ya sake ɗaukowa ta ƙare ya ce wannan magana na ƙalahu an hubunul ƙayyin firwa bilan tsayin min alkalimin a cikin shafi na 44 ibn al shi ne ya kwafo wannan magana daga cikin ainihin wancan wurin ibn al ya daga cikin waɗanda tare ma aka yi ta kama su kuma akwai lokacin da aka zo kawai za a kama kusan duk wanda aka samu ne a makaranta wasu a je daga baya a bada belin su wasu su je a sa su rubuta undertaking ba za su sake ba a sake su an an sake su su je kuma su sake wasan kuma su sake sakewa haka dai aka yi ta yi sako lokacin da aka kama su shi da ibul qayyim aka saki kowa aka ce kada a saki wannan ibul qayyim din ne next abun nan din shi next ibn taymiya kenan aka ki sake shi da karshe shi ma dai a gidan yari ya mutu Allah ya ji kansu gaba kiɗe da rahama saboda yadda lokaci ya kure na gani ya kamata mu tsaya a nan sai mu tashi akan yadda yake cewa walamma dakhala alqal'ata وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سمى تاشعنا إن شاء الله da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladar faɗa da kuma damar aiki da abin da ke ciki na gaskiya kurakuran da suka zo mana saboda gazawa da kuncin ilimi da tuntuban harshe da rashin sabawa muna fata Allah ya kau da kai gare su ya narke su zuwa hasanat kuma muna fata Allah ya bai malaman mu waɗanda suke ainihin wato a cikin wannan harka damar su gyara mana dan a tafi gaba daya gyare da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka